Daga nan birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalar dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya yanzu ma dai sarfil hashin gumelle daga nan birnin washington dc tare da ibrahim almasi garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin namu za ku ji hedikwatar sojojin ruwan najeriya ta ce dakarunta sun ceto wani katafarin jirgin ruwa na turai daga hannun 'yan fashin teku kamar yadda aka saba kowa da asabar muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma shirin zauren dattawan arewa amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An barbada tukar gawar ɗan gwagwarmayar nan na China wanda ya ci kyautar lambar zaman lafiya ta Nobel Liu Xiaobo a yau ɗin Asabar. bayan wata hidima ta kona gawar da aka yi a bayan fage bisa sanya idon wasu jami'an gwamnati a birnin shanyang na kasar ta china liu fursunan gwagwarmayar 'yancin dan adam ɗin da ya fufuce a china ya mutu ranar alhamis yana dan shekaru 61 da haihuwa bayan ya sha fama da mummunar cutar kensar hanta wadda ta sa mutuwarsa ta zo cike da takaddama kamar yadda rayuwarsa ta kasance ya kashe shekaru takwas na ƙarshen rayuwarsa a matsayin fursunan da aka ɗaure bisa dalilai na aƙida ya mutu ne a wani asibiti a shanyan inda aka kai shi daga gidan yarin da wato a zangon ƙarshe na rayuwarsa ma'aikatar shari'a a birnin na shanyan ta bayyana wato gazawar wasu tsokokin jiki a matsayin dalilan dalilin mutuwarsa Ƙasar Jamus ta tabbatar cewa an daɓa wuƙa ma wasu 'yan ƙasar biyu har lahira a wani harin da aka kai a wani otal na wani wurin shakatawa da ke Masar. Wani bayanin da ma'aikatar harkokin wajen Jamus ta fitar na cewa muna masu baƙin cikin tabbatar da cewa wasu jamusawa biyu 'yan yawon bude ido sun mutu a harin da aka kai a Hurrata jami'ai sun ce maharin ya kashe mata 'yan yawon bude idan ne jiya jama'a bayan da ya bullo daga wata gabar shakatawar ta daban a kogin bahar ahmad jami'ai a masar sun ce an damƙe maharin wasu mutane hudu kuma sun samu raunuka a wannan harin hurgata wato wata gabar shakatawa ce a masar da mutanen turai suka fai son zuwa To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙasar Pakistan ta ce ta fi lura cewa tilas ne ta gina katanga a iyakarta da Afghanistan saboda rashin haɗin kai daga ɓangaren hukumomin Afghanistan. Yankin iyakan ya daɗe yana zama wani dalilin rashin jituwa. ganin yadda ƙungiyoyin mayaka da 'yan ta'adda da 'yan fasa ke amfani da wannan yanki mai cike da tsaunuka pakistan ta ce yanzu za ta yi gaban kanta wajen tabbatar da tsaro a yankin za kuma ta rika sa ido kan miliyoyin 'yan afghanistan da ke gudun hijira a pakistan ƙasar afghanistan dai na adawa da gina katanga a kan iyakar kuma bata amince da inda aka shata kan iyakar ba wadda hukumomin tsohuwar gwamnatin mulkin mallaka ta burtaniya na yankin india a da suka shata ma'aikatar shari'ar amurka na buƙatar kotun koli ta soke hukuncin wani alƙalin kotun tarayya wanda ya tsame kakannin mutanen da ke zaune a amurka daga cikin jerin mutanen da dokar hana shigowa ta shugaba donald trump ta shafa ma'aikatar ta shari'a ta gabatar da buƙatar a gaggauce da daren jiya juma'a ranar alhamis wani alkalin kotun gunduma a honolulu mai suna derek watson ya yi kiran da a rinka amfani da abin da ya kira hankali yayin da yake ƙara nau'ukan 'yan uwan mutanen da ke zaune a amurka da ka iya shigowa daga ƙasashe shida waɗanda wato masu rinjaya musulmi wato da iran da libya da somalia da sudan da syria da kuma yemen watson ya umarci gwamnati da kar ta aiwatar da dokar wato hana kakanni da jikoki da kuma surukai da gwaggwani da kawunai wato waɗanda 'yan uwansu ke zaune wato na mutanen da ke zaune a amurka watson ya kuma zartar cewa duk wani ɗan gudun hijirar da wata cibiyar tsugunar da 'yan gudun hijira ta yi alkawarin ɗaukar nauyinsa a amurka shi ma a bar shi ya shigo da alamar sojojin iraki za su yi amfani da wata dabarar da ta samu ta wato ta barkewar rikice-rikice a shugabancin gyauran kungiyar isis mai cike da rauni su kai ma kungiyar farmaki ta fagage daban-daban su kuma kawar da ita kwata-kwata amma wannan dabarar ka iya zama mai hadarin gaske ganin asarar rayuka da sojojin iraki suka yi yayin ƙoƙarin ƙwato birnin mosul ma'aikatar tsaron amurka ta yi kiyasin cewa mayakan isis sun hallaka kashi 40 cikin 100 na sojojin iraki na musamman a tsawon watanni taran da suka yi da gurgurmayar sake kwato birnin kuma kwamandan haɗakar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da ƙungiyar isis na ɓangaren amurka ya ce yaƙin mosul shine ya fi muni da tsanani da na taɓa gani a rayuwata to amma wasu jami'an sojojin iraki da suka kawo ziyara a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a wannan satin bayan shelar nasarar da aka yi kan isis a birnin musul sun nuna alamar gaba gadi game da wannan batun kwanan nan za mu fara wani aikin soji na kwato sauran yankunan iraki da har yanzu ke karkashin mamaya a cewar mai magana da yawan rundunar haɗin gwiwa brigadier yahaya rasul labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To Madalla, kamar yadda aka ji da farkon shirin hedikwatar sojan ruwan Najeriya ta ce dakaranta sun ceto wani katafaren jirgin ruwa na kasashen turai da 'yan fashin teku suka yi yunkurin sace shi a yankin Naji Delta. Wakilin murya Amurka Abuja Hassan Mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoton. Daraktan labarai a hedkwatar sojojin ruwan Najeriya, Navy Captain Suleiman Dahun ya ce su dai waɗannan 'yan fashin teku sun yi ƙoƙarin garkuwa da wannan babban jirgin ruwan mai na ƙasashen Turai, amma sojin ruwan Najeriya sun ceto shi. Suka nufi jirgin, ka suka shiga jirgin, sai shi captain ɗin jirgin, sai nufa jirgin, sai ya mu da suke FOB ba. Sakanan sai daga nan sai shi abinan kwamandan Bonin ya tura patrol boat guda je suna ganin bukin duka shi suka shiga daga jirgin amunan UAL hostel suka kusa suka gudu amma dai an samu dai ba wanda suka samu sun sun kama ɗaya daga cikin ma'aikatan jirgin ba ko kuma su ci yancin daga cikin jirgin ba a yanzu yake maka magana dai mun kai jirgin yanzu mun aje ta a nan wannan base mu muna nan muna ta bincike yawa jirgin nawa ne ne kuma daga ina yake sannan kuma ina ya nufa jirgin kasashen turai ne kuma ya ɗauki mai ne zai fita da mai zuwa kasashen yamma masanin harkokin teku comrade abubakar abdulsalam ya ce irin wannan ta'addanci ko kaɗan bai bashi mamaki. A irin 'yan fashi da makami wanda ake kira sea piracy sun daɗe suna kai wannan hare-hare. To ina ga abin da zai kawo saukin shi dole ne har yanzu duk da dai an san gwamnati nan da ta zo ta tanada ma jami'an tsaro kan ruwa wato sojin kan ruwa navy makamai da har yanzu akwai irin kayayyaki na aiki wanda ya kamata a tanadar musu da shi sannan kuma su samu isasshen ma'aikatu har yanzu waɗanda zai zamana kan ruwan nan a cikin awa ashirin da hudu a koyaushe ana yawo ana patrol a kai kamar yadda ake patrol a kan titunan Najeriya. da din saboda a kawo tsaro sai eh, ba zai zama na ce ana jira kullum sai in abun ya zo aukuwa aka kira sannan su kawo gawa da ceto na gaggawa ko kuma su zo su yi rescue na gaggawa ba yana da kyau a tanadi dai a waɗansu kayakin aiki da kuma waɗansu abubuwa da ake suke bukata wanda zai zama na awa ashirin da hudu dare da rana suna kawo ruwan nan ana faturol ana yawa a cewar kwararru kan tattalin arziki a Najeriya irin su Yushewu Aliyu irin wannan aika-aika na illata tattalin arzikin ƙasa kamfanonin da ke zuwa su ɗauki man da Najeriya take sayarwa kamfanonin suna tafka hasa hasara mai yawa saboda idan an kama jiragen su suna hasaran kuɗaɗe mai yawa na biyu kuma ita kanta kasar tana hasaran man da za ta siyar domin idan aka saci mai din to kasar ne ta tafka hasara na uku kuma kasar na kashe kuɗaɗe masu yawa wajen ba da horo ga masu kula da harkokin tsaro da kuma siyan injina da kuma kayan faɗan da ake faɗa da waɗannan to duka waɗannan kuɗaɗe idan an kashe su to yana janye kuɗaɗen da za a ayyukan ci gaba ne a tattalin arziki waɗanda in da ba haka waɗannan kuɗaɗe wanda suke zuwa da yawa to za a yi amfani da su wajen samar da wasu abubuwa da zai taimaki rayuwar mutane ya kuma taimaki tattalin arzikin ƙasar. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wai ka ji kidin mutuwa mai ban soja. Kun ji kidin mutuwa mai ban soja. a gai da Hassan yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya maɗaurin kiɗa da Jummai Aliza ta kawo mana. Tsintsiya maɗaurin kiɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin kiɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu mun gayyato Ifanyi Ucheciku wani ɗan ƙabilar Igbo da aka haifa a kanan dabo kuma shekarunsa na haihuwa 39 da kuma Malam Muhammad Muktar batta, wanda shi kuma ya shafe kimamin shekaru 20 yana zaune a jihar Rivers domin su tattauna mana akan masu neman kafa ƙasar Biafra da kuma waɗanda ke son a koriyan ƙabilar Igbo daga arewacin Najeriya. Yau ifanyi Uchechukwu wanda ya ce an fi saninsa da sunan Harin Sabon Gari ɗan gwagwarmaya da so mai kishin Najeriya da son zaman lafiya ta Najeriya. Zai fara yi mana tsokaci ne akan yadda yake ganin za a fahimci juna a zauna lafiya. Abin da jan hankalin da muke so yi musamman mutanenmu yamare da kuma mutanen bahaushe. So, zaman lafiya ya fi dan zama bilji eh, bahaushe yake ce zaman lafiya ya fi dan zama dan sarki dan <laughs> sarki eh bilji bahaushe to haka ya fi kyau a zauna lafiya mu daya ne duk wanda sun san tarihin Najeriya wanda suka san lokacin da aka kafa Najeriya da wanda suke eh, ganin rigiman da ake na baya na biyafura ai sun idan ba idan mutanen mu na da idan suka yanzu suna fada akan rigiman da ake na da wallahi tallahi ina mai tabbatar maki cewa babu wanda zai idan ana ce za a tashi rigima a yau ko gobe zai goyin sa ba amma wanda bai gani ba zai ce a ci gaba da rigima to kamar mu wanda muka yi nan kamar yanzu mun je church da kowane kungiyoyi kungiyoyi na ibo muka ba da shawara cewa zaman lafiya mu kuma duk wanda zai kawo mana hargizai mu fa da mu za mu kama shi mu ne tafi mu ce masa hukuma domin Najeriya kuma mu daya zaman lafiya ya fi yin da kuma na shiga kamar inda nake program siyasa ko inda nake ta program siyasa abin da ta kira yan hankalin mutane zaman lafiya ba haushe da ya uban mu ɗaya ne ba wani bambanci kamar inda zai zo yanzu a nan arewa in yawo tana yi yawo nan yi business nan yi komai na kwanci hankali na ba ni a kare na a can anambara domin ni asalin anambara ne ni ban saban da can anambara in yi yawo kamar yadda zan yawo a nan are to kaga abun abun murna da kuma abun jin daɗi to idan na ce to za a ci gaba da rigima kaga idan na je can kuma ai akwai kuma dan wana wanda suke dan eh, wana wanda suke wani wani wani area da za a iya yi musu abu mara daɗi ko ba haka ba ina jina eh ina ji to to Allah ya kyauta to ya sa ni kan hankali duk wanda yake tar da hankali mu dai ba mu goyin bayan sa ba duk wani mutum da ya kawo rigima kansa zai kare mu dai ba ruwan mu mu kuma ba mu goyin bayan sa ba yawwa to malam muhammadu muktar kai kuma dan bata kai kuma me zaka ga ma masu neman yaya za a samu zaman lafiya ko kuma me za ka gaya masu wasu 'yan arewa da suke cewa 'yan kabilar ibo su fice daga arewacin najeriya ito eh hajjajin mai yin shawara ta guda ce ba mai yawa ba ce kuma labarin wannan abin alhamdulillahi wani da fahimci yana magana zaman lafiya yana magana akan namdi kanu amma akwai sassanin abin da ya jawo wannan magana sai mun koma wannan mun adiresa ɗin wannan maganar za mu samu wannan zaman lafiya misali a lokacin da rap wazirute ya zo shi ma ya kama ganin biafra kafin da kano akwai rap wazirute to ba wani abu ne ke kawo wannan kacici kucitin da ake yi a ƙasar mutum najeriya illa maganar shugabanci in kin zo kin yi nazari da kyau kuma shugabancin nan a siyasance ake samun shugabancin ne in ya muri wa ware kawunan su ba da su akai ba tarihi ya nuna lokacin ta gari an yi siyasa a najeriya inyamurai sun kafa da npp gari ya dawo da duku domin ya mara masa baya sai da za a yi a shigo da inyamurai cikin al'amuran najeriya eh to malam muhammadu ban tare ka ba an san matsalolin eh. yanzu ana eh. neman ya kan mu tsaya ga bata lokaci muna magana ai an san abin da ya jawo an san ka yaya za a zauna lafiya to abin da za a zauna lafiya har malama ga hajjajin mai shine mure su dawo ajiye maganar biyafura a haɗa kai mu gaya za mu shiga ƙasar mu gaba su dawo a nemi shugabancin najeriya da su a yi mu'amala da su addini nan akwai kirista a yamurai akwai a arewa addini nan akwai musulmi a kudu akwai a musulmi a arewa saboda haka mu ajiye mu batun musana addini mu da siyasa da yare mu dawo mu koma yadda iyayen da kakanni suka zauna aka yi cuɗanya aka yi kasuwanci aka yi sana'a aka yi komai tare in aka yi haka kuma su manya kamar yadda manyan arewa suke faɗakar suke faɗa da kai a gaggade ayansu suke wato ainihin ja musu kunni su ma su jawo yaran su matasa kunni su dawo su gane cewa zaman lafiya yanzu zaman lafiya a najeriya a hannun mutum mu matasa kuma dole ne mu zama tarihin allah ne haɗa mu a tun da aka kafa najeriya a shi mai tun kusan aka amalgamation ba ware mu ba me zama ware kanmu yanzu ne muke nema da allah bai ba mu ba najeriya ita ce kasa a duniya ni a yana wasu na yi yawon duniya a cikin najeriya kasashe kusan guda hudu ko biyar manyan kasashe mana duk abin da ake bukata a zama kasa babbar kasa kamar america ingila allah ya bamu arzikin kasa allah ya bamu arzikin matasa allah ya bamu dukiya allah ya bamu saboda haka duk inda abin da ka dafa a najeriya in dai da kake kake zai albarka saboda haka su dawo mu nemi zaman lafiya su dawo mu zauna lafiya mu nemi arziki tare mu nemi shugabanci tare mu addini tare mu ci tare mu tashi tare wannan shine mafi ala a gare mu haka iyayen suka zauna haka muka tashi muka same su kamar da fani ya faɗa ta sabon gari ce ni ba Kano ne na san sabon gari sosai a gogora primary school ne kusan rabin sabon gari in yamare ne yanzu a maganin ke gaya miki in na matsakara dan ba haushe ba Kano kace kaɗan sabon gari ne wala ana ma kan da kabila ne ba dan gome su ba saboda haka tunda an ba dan gome su ba tukar dan gome wasu To, kamar su 'yan arewa, to yi wannan batu, kamar su kuma wa'annan ƙungiyoyin arewa da suka fito kwanaki tsararru suna cewa 'yan kabilar Ibo su fice daga arewacin Najeriya su kuma me za ka gaya musu? Abin da gaya musu, shi eh. tsoron Allah, ya kaunaci Allah, zaman lafiyar mu, sa guda, shi ne muke a gare mu. Sun da 'yan uwa, suna da 'yan uwa ire-iren mu a nan kudancin Najeriya. Tun da kina tsallake gadon daba, har nan da karshen kudancin najeriya akwai hausawa sama da miliyan goma kuma muna zaune lami lafiya da su muna zaune lami lafiya muna sana'o'inmu wasu sana'a suke wasu anan aka haife su wasu kamar irin mu aiki ya kawo mu gudan nan saboda haka tsokonin sai Allah duk abin da za su yi su Allah kuma su yi ci gaban Najeriya kuma su saurari shugabanni su yi umarnin shugabanni bin na gaba don Allah in suka yi haka sun yi wa Allah dawa sun yi wa kawunan su da'a kuma sun yi wa sun yi wa mu da muke nan muke neman zaman lafiya da kuma duk wanda yake neman lafiya ba ma ba haushe ko inyamuri ba akwai ƙabilu da dama yarabawa ga sunan ikwere ibrahim suna nan duk ana neman zaman lafiya saboda haka zaman lafiyar mu shine mafi ala a gare mu an yi wannan tashin hankali ba mu ji daɗi ba yanzu boko haram ba mu gama kusa da boko haram ba a kano an yi da mutane suka rasa rayukansu saboda wannan ba zai kai mu ko ina ba su haƙuri su ma wa'annan inyamurai su yi haƙuri su aje kudurinsu su dawo mu rungumi zaman lafiya mu rungumi juna kasar mu daya ba mu da wata kasa da Najeriya saboda haka mu zauna kasar mu daya tsintsiyar mu daya mu mu guda wani mu uban mu daya Allah sarki daya shi muke bautawa kai sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya. To madalla a gai da jimai yanzu kuma ga shirin jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. na bayan kotun kolin Najeriya ta tabbatar da sanata Ahmed Makarfi sahihancin shugabancin PDP da hakan ya kawo ƙarshen takaddamar shugabanci a jam'iyyar. Makarfi ya gode wa alkalai. Mun gode wa alkalin da suka da suka gaskiya kuma mun gode ma ɗan jam'iyyar da suka yi juriya. Mukaddashin shugaban Najeriya Oshiba Jo ya gana da shugaba Buhari a London inda ya ce shugaban na murmurewa. Yayin da ambaliyar ruwa ta cinye rayuka da dukiya a Suleja, Alaran Magwani Shu'aibu Dan Bolawa a unguwar Madaki Gombe ya bukaci gwamnati ta kawo musu ɗauki don aikin hanya ya sanya gidajensu a hatsari. Kaga ruwan nan da kayayyakin wani da dubu sittin da biyar su kan ba same su ba an samu katifun da yan gadajen sa amma dubu sittin da biyar kan bai same ta ba. Hukumar zaɓe ta dakatar da yawa Dino Melaya kiranye bisa umarnin kotu in ji kakakin hukumar Aliyu Bello. Dino layi ya ɗagar ya kai ƙara kotu yana da neman a dakatar da kuma zaɓe daga ci gaba da yin wannan aiki na kiranye. Gwamnatin Najeriya za ta gina tashoshin dakatawar manyan motoci don direbobi su rika hutawa da raba su da cike garuruwan gefen titi. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To bari mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban ɗariƙar Tijjaniya a yammacin Afirka Sheikh Ɗahir Usman Bauchi da rabaran ɗan Juma Adamu na Ikwa Bishara Lambawan Kano ga Sheikh Ɗahir Bauchi. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد بن لما أولد والخاتم لما سبق ناخذ الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله Adam, Assalamu alaikum, ‘yan wana jama'ar Najeriya, musulmi da Kirista, a ‘yan ƙasa ba zaman lafiya babu jin daɗi. Muna kira a yi haƙuri, a zauna lafiya. Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba Kirista ba wani wani addini. Sai musulmi amma Allah bai iya gaba. ba. Allah yana da iko ya cika Najeriya da Kiristoci ba musulmi ko ɗaya. Amma Allah bai iya gaba ba sai Allah ya gauraya mu. da yake shine ubangijinmu shine mai iko da mu ya gauraya mu don ya ga yadda za mu yi haƙuri mu zauna tare mu zauna lafiya mu bi umarninsa na zama da juna lafiya majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora musu muna fata allah ya sa a yi shi cikin tsoron allah da ya kamata ba tare da musgunawa waɗansu a cikin harkokin ba a yi dai a cikin mutunci a cikin dattabutun ɗin wato na mutane wanda suke masu adalci masu kutanta gaskiya masu kama da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari din Allah ya sa maka zama haka shi dama Muhammadu Buhari mai adalci ne mai kutanta gaskiya ne saboda haka Allah ta taimake shi kiyaye shi kuma akwai wasu abubuwa da suke damun ƙasa har yanzu idan su tsakanin Fulani da manoma din nan manoma sukan yi noma akan murtali idan fulani sun zo sun taba sai su zama ya zama musu fada ko kuma su fulani in sun zo shukar waɗansu mutane su aukar da shanunsu akan shukar ya zama musu fada muna fatan irin wannan da ya daina kowa ya yi ƙa'ida ya zai akan haƙƙinsa kai ya taɓa haƙƙin wani kai in ka zo ka yi noma akan murtali ka san ba haƙƙinka ba ne murtalin an mashi don dabbobi su wuce ni ba don a yi noma a wurin ba sai kuma mai shanu an ka zuba shanunka cikin gonan mutane ba yi gona don a kiwo a ciki ba amfanin gona sai an ɗauke masu gona sun sallama sun ce masu shanu sun so su zo su su ci karmami wannan nasu ne saboda ka muna godiya dai ko da ke zama so mu kawo sojin lamarin da gaba daya a ci gaba da yin haƙuri yi haƙuri shi babban abu masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka na sabu rajulan da kana rajulan karima da haƙuri wani mutum ne da an ga mutum da yawan kyauta to duk abin da kaga ya ɓaci to ba sa masa haƙuri wani na sa haƙuri ka wajen ɓacewa saboda haka ke jawo hankalin yan uwan fulani su yi haƙuri kasu da cutar masu gonaki ko kuma muna jawo hankalin yan uwan manoma kasu da cutar fulani su ne musu shuka kan burtulin su don a samu zaman lafiya ko a ba shi haƙƙinsa don haƙƙin wani Eh, Allah saka da alheri Allah tsara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma rabaran dan Juma Adamu ya ce eh, Ina yawa wa al'ummar arewacin Najeriya musulmi da kirista sallama irin ta addinin kirista ina mai fatan alheri da 'yan uwanmu eh, musulmi na arewacin najeriya ko na najeriya gaba daya ina mai fatan ubangiji allah ya sa mana albarka bayan haka buhari bari yi masa addu'a yadda ubangiji allah zai ba shi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi musamman na batun cin hanci da babakere da rashawa da ta cika al'ummanmu littafi mai tsarki ya haramta a addinin kirista kenan ya haramta cin hanci da rashawa maganar Allah ta ce karɓar hanci da ta yakan toshe basirar shugabanni wannan ya zama kamar wata al'ada ce a ƙasar mu to a cikin yanayi da shi jihar buhari ya ɗauka abinda da za mu yi masa shi ne mu yi masa addu'a yadda ubangiji Allah zai ba shi iko ya yi abin da ke gaskiya kamar yadda ana kirari a takensa a kan cewa shi mutum ne mai gaskiya to bari mai masa addu'a idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar shi da kansa ba zai iya cika ta ba fatan mu ne a gare shi da sauran mukarrabansa mu ga gaskiya a ciki ba ci haka mu kanmu kuma yan arewa mu ba shi haɗin kai wani lokacin abin da yake ba mu damuwa a cikin ƙasar nan shi ne boye gaskiya wanda yake so ya ɗan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kyansa to mu ba shi haɗin kai domin yadda ya fara lafiya ya gama shugabancinsa lafiya wannan shi ne babban abin da za mu bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba ba ta yiwa in ba zaman lafiya cikin rawar jiki da faduwar gaba ake yin ta Allah yana bukatar mu natsa a gabansa duk lokacin da zamu bauta masa to kiran da zan yi ga mu 'yan Najeriya cikin irin wannan tare da hankali mu kwantar da hankalinmu an nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba duk abin da kwanciyar hankali ba ta kawo ba rashin kwanciyar hankali ba zai kawo shi ba da haka idan ma akwai wata damuwa tsakanin wani da wani ko a tsakanin wata al'umma da wata al'umma ko tsakanin wani jinsin mutane da wani jinsin mutane akwai shugabanci na gaba akwai hukuma tun da yake doka tana nan akan kowa bari mu ɗauki mataki irin na hukunci mu kai wa hukuma ita take take mulki da mu Allah ya tsora mu a kanta kamar yadda littafi mai tsarki Roma sura sha uku aya ɗaya ta ce dukkan mulkoki da muke iya ganin su sanyayyu ne daga gurin Allah kuma mai gaskiya baya tsoron hukuma an kafa hukuma domin marasa adalci to bare mu ɗauki mataki na kaiwa hukuma damuwar mu. To, nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaishe ka. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma ga Ibrahim ba mu labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice an barbada tokar gawar ɗan gwagwarmayar nan na China wanda ya ci kyautar lambar zaman lafiya ta Nobel Yu Ziobo a yau dinnan Asabar bayan wata hidima ta ƙona gawar da aka yi bayan fage bisa sanya idon wasu jami'an gwamnati a birnin shanyang na ƙasar China. kasar Jamus ta tabbatar cewa an daba wuka ma wasu 'yan kasar biyu har lahira a wani harin da aka kai a wani otal na wani wurin shakatawa da ke Masar. To madalla masu mu da wannan ne muka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amadadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya bada umarni. Da ma injiniyan mu na yau Mr. Keith. ni fili hashin gumi ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum